بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله يقول المصنف رحمه الله المعاصي تجرئ على الإنسان شياطينه وأعداءه ومن عقوباتها أنها تجرئ على الأبد ما لم يكن يجترئ عليه من أصناف المخلوقات وتشتري عليه الشياطين بالأذى والإجواء والوسوسة والتخويف والتحذير وإنسائه ما به مصلحته في ذكره ومضرته في نسيانه فتشتري عليه الشياطين حتى تؤذه في معصية الله عز وتشتري عليه شياطين الإنس بما تكبر عليه من الأذى في غيبته وحضوره ويشرع عليه أهله وخدمه وأولاده وجيرانه حتى الحيوان البهيم قال بعض السلف إني فأعصي الله فأعرف ذلك في خلق امرأتي ودابتي وكذلك يشتري عليه أولياء الأمر بالعقوبة التي إن أدلوا فيها أقاموا عليه حدود الله وتشتري عليه نفسه فتتعسد عليه وتستسئب عليه فلو أرادها لخير لم تفاوله ولم تنكت له وتسوقه إلى ما فيه هلاكه شاء أم أبا وذلك لأن الطاعة حسن الرب تبارك وتعالى الذي من دخله كان من الآمنين فإذا فارق الحسن اشترى عليه قطاع الطريق وغيرهم وعلى حسب اشترائه على معاصي الله يكون اشتراء هذه هذه الآفات والنفوس عليه وليس له شيء يرد عنه فإن ذكر الله وطاعته والصدقة وإرشاد الجاهل والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وكاية ترد عن العبد بمنزلة القوة التي ترد المرض وتقاومه فإذا سقطت القوة غلب وارد المرض فكان الحلال فلا بد للعبد بشيء يرد عنه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 bayan haka yan uwa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu barkanmu da sake saduwa a wannan masallaci mai albarka masallacin GRA a nan cikin garin Katsina a wannan yammaci na talata daren Laraba yau sha biyu ga watan safar hijiran manzo sallallahu alaihi wa alihi wa sallama 1437 wanda kuma ya zo daidai da 24 ga watan 11 miladiya ta 2015 a wannan majalisi wanda muke karatu a cikin littafin nan mai suna adda'u wa dawa ko kuma aljawabul kafi liman sa'ala 'an ad-dawa' shafi na al-imam Shamsuddin Abi Abdullah Muhammad ibn Abi Bakr ibn Qayyim al-Jawziyya wannan shine darasin mu na 73 a jerin gwanan majalisanmu kuma wannan shine na 249 wanda malam yana mana bayani a cikin nau'uka na ukuba da Allah ta'ala yake jarrabar masu sabansa da shi da su idan ba su tuba ba ibn al-qayyim yana gaya mana irin abubuwan da suke biyo bayan saban Allah idan bawa bai tuba ba ko kuma al'ummar da suke yi wa Allah sako bata tuba ba wanda ita ce ukuba ta arba'in da 43 mala ce wa min ha uqubatiha annaha tujarri'u 'ala al-'abd ma lam yakun yajtari'u 'alayhi man lam yakun yajtari'u 'alayhi min aslaf al wato yana daga cikin hukumar laifuffuka laifuffukan nan suna bawa suna ba ma wasu dama waɗanda za su ba ma wasu dama a kan bawa waɗanda ba su da wata dama a kansa ba don wannan laifuffukan ba za su ba su wata fawa wata ƙarfar dama ta yadda za su cutar da shi ko zai cutu da su fayyar tari alaihi shayatsinu bil'aza shaidanu su samu iko a kansa ta hanyar cutar da shi wal da batar da shi walwaswasa da jefa masa waswasi wata da tsoratar da shi wata hazin da ɓata masa rai wa insa'ihi ma maslahatuhu fi zikrihi da mantar da shi abinda maslahatsa take a cikin tuna shi wa madarratuhu fi nisyanihi wanda mantuwarsa wato take cutar da shi fatajtari alaihi الشياطين hatta ta'uzzahu ila ila معصيه الله عز shaydanu su samu iko cikakken iko a kansa har su rika ingiza shi zuwa ga saban Allah matukar ingizawa abinda mala yake gaya mana shi ne yawan saban Allah ba tare da ana tuba ba idan bawa ya kasance mai saban Allah ne ba tare da tuba zuwa ga Allah ba wannan yana sa ubangiji ta'ala ya kyale shi da waɗanda za su yi ta cutar da shi su yi ta cutar da shi ya yi ta ganin abubuwa na ɓacin rai shaidanu su samu iko a kansa waɗanda daman manyan makiyansa ne suna kuma tunanin yadda za su ɓatar da shi saboda haka su samu dama ta hanyar yadda za su cutar da shi domin ya yi abin da ya nisanci Allah ta'ala Allah ta'ala ya nisance shi yayi abin da ya fusata ubangiji ta'ala Allah ta'ala ya fushi da shi yayi abin da zai rasa taimakon Allah da tallafinsa da agajinsa saboda haka ubangiji ta'ala sai ya kyale shi da shaidanu wanda kuma burin shaidan shine ya ga ya cutar da dabawa ya batar da shi qala rabbi bima aghwaytani qala rabbi bima aghwaytani la uzayyinanna lahum fil ardi wa la ughwiyannahum ajma'in daman alwashin da ya ci kenan ya ce ya ubangiji a dalilin batar da ni da kai sai na kawata musu rayuwar duniya sannan kuma sai na batar da su gaba daya shedan ba zai samu wannan dama ba akan bawa sai lokacin da bawa ya bar ubangijinsa sai lokacin da bawa ya kama ta farke shedan ta hanyar saban Allah to a daidai lokacin shedan sai ya samu wannan cikakkiyar damar da ya yi alkawarin cewa sai ya batar da mutum ya sa masa wasu wasi da daman shi ne yana daga cikin manya-manyan makamansa da yake amfani da su wajen halakar da bayan Allah da su ya da wannan makami ya amfani wajen fito da annabi adam a.s. daga aljanna ta hanyar yi masa wasu wasi ya ci abin da Allah ta'ala ya haramta masa ci na itaciya da zai ci gaba da yin wannan wasu wasi ga dukkan wani wanda ya ga kofar wato amincewa da bangaren wasu yi su fi sudurin nasi min aljinnati wannan nasi Sau da haka ya samu damar yi masa wasi, ya rika saƙa masa sharri ya rika saƙa masa saɓan Allah ya rika saƙa masa hanyar kaucewa hanyar Allah wata ya rika jefa shi cikin tsoro kamar yadda Allah ta'ala ce inda ma zalikumu ya shaytanu yukhawifu awliya'ahu fala takhafuhum wa ne in kuntun mu'mini ce ba wani abu bane illa shaitan ne yake tsoratar da ku yukhawifukum awliya'ahu yukhawifukum awliya'ahu yake tsoratar da ku wato masoyansa da haka kar ku ji tsoron su ku ji tsoro na har kullun shaitan yana tunanin yadda zai jefa wa bawa tsoro da fargaba a cikin zuciyarsa saboda haka ya rika rayuwa ba tare da nutsuwar zuciya ba babu yadda za a yi bawa kuma ya samu nutsuwar zuciya sai ya kasance tare da Allah ala bi zikrillahi tatma'innul qulub sai ana ambatan Allah ana yi wa Allah biyayya da da'a to anan ne ake samun nutsuwa da zarar bawa ya rabu da biyar Allah ta'ala to zuciyarsa za ta zama wani dandali ne da shedan zai sheki aya zai kuma rika jefa masa tsoro don haka dukkan wani lamarinsa a cikin tsoro da fargaba zai rika yinsa. wata hazini ya rika sa masa ya rika sa mata wato bakin ciki da damuwa kamar yadda Allah ta'ala ya ce innama najwa min ash-shaytan liyahzuna alladhina amanu wa laysa bidarrihim shay'an illa bi idhnillah wa 'ala allahi falyatawakkalul mu'minun saboda haka shaydan yana daga cikin bukatarsa da burinsa har kullun ya jefa wa bawa bakin ciki da damuwa a cikin zuciyarsa وإنسائه ما مسلحته في ذكره ومضرته في نسيانه يرقى من تدشي أبن مسلحة رسشين يتناشي توتر وسشين يمنتاشي sai shaidan ya rika sa masa mantuwar wannan abin saboda haka har kullum idan aikin alkhairi ne to zai rika mantar da shi shi kamar yadda a annabi musa yusha alaihi salam yake cewa wa ma an salihu illa shaitan fa an sahu shaitanu zikra rabbi a kisar annabi yusuf alaihi salam saboda ka harka shi aikin shaidan ne ya rika mantar da bawa ambatan Allah ko ya rika mantar da shi abinda yake aikin alkhairi ne to shaidan yana samun wannan dama kuma damar ta zama mai karfi yayin da bawa ya kasance mai saɓan Allah ne ba tare da yana tuba ba malam yace wa alaihi shayatin hatta ta'uzzahu ila ma'siyati Allah azza shaydanu su samu cikakkiyar dama a kansa samu cikakken ikon cutar da shi har ya zama da suna ingiza shi zuwa ga saban Allah ingizawa ba kankanuwa ba su rika matukar ingiza shi zuwa ga saban Allah kamar yadda Allah ya ce alam tara anna arsalna ash-shayatin 'ala al-kafirin ta'uzzuhum azza baka ga yadda muka sako shaidanu ga kafirai ba suna ingiza su ingizawa saboda haka kullum za su rika kwadaitar da su aikin saban Allah za su rika tsoratar da su aikin alkhairi kullum za su rika yi musu tarko suna fadawa ciki to wannan ba komai yake sawa bawa ya tsinci kansa a cikin wannan mawuyacin hali ba ya samu wato shaidan ya samu cikakkiyar dama a kansa ba irin saban Allah shine abinda malam yake cewa yace wa wa alaihi shayatinul insi bima taqdiru alaihi min azahu fi ghaibatihi wa hudurihi shaydanun mutane su ma bayan shaydanu na aljanu wanda baya ganin su amma su suna ganin shi sun samu irin waccan dama tabbatar da shi da tsoratar da shi da sa masa damuwa da takaici a cikin zuciya da masa ingiza mai kan turuwa to bayan su kuma shaidanun mutane su ma su samu cikakken iko a kansa su samu cikakken iko a kansa lima takdiru alaihi min azahu fi ghaibatihi su rika cutar da shi da abin da za su iya cutar da shi a lokacin da baya nan ba sa tare da shi da kuma lokacin ma da suke tare da shi wa yashtari wa alaihi ahluhu wa khadamuhu wa auladuhu ba ma wani na nesa ba a'a hatta iyalinsa su samu damar cutar da shi ƴaƴansa su samu damar cutar da shi ma'aikatansa ko hadibansa waɗanda suke ƙarƙashinsa su yi ta cutar da shi wanda duk yana daga cikin asar na ma'asiya wanda yake samun bawa gwargwadon yadda bawa ya bawa shaidan dama ko ya kama hanyar iblis da aikata saban Allah gwargwadon kuma ya irin wannan yadda wannan cutarwa za ta yawaita a kansa in ya kasance ya ba da cikakken lokacinsa ga saban Allah ya ba da cikakkiyar damarsa ga saba wa Allah to su ma za su samu cikakkiyar dama wajen cutar da shi gwargwadon yadda ya kusanci Allah kuma gwargwadon yadda zai riƙe ba wa kansa kariya yana ƙara shigar da kansa cikin abinci. saboda haka idan bawa ya kasance mai saban Allah ne to sai ya ga ba daɗi ba wai daga shaiɗanin aljanu ba har ma daga shaidanin mutane ba wai daga na nesa ba har ma daga na kurkusa da shi iyalansa da hadimansa da 'ya'yansa wajiranihi da makotansa hatta alhayawanul bahim hatta dabbar da bata magana hatta kurbar dabba wacce bata magana zaka ga cewa zai ga cewa yana cutuwa da ita yayin da ya kasance doki gare shi yana hawansa ko raƙumi ne yake amfani da shi ko ta dabba wanda yake sarrafa ta cikin bukatunsa to zai rika ganin taurin kai zai rika ganin tutsu zai rika ganin ba yadda yake so ba Allah ta'ala ya jarrabe shi to kace hatta a abin hawansa idan a yanzu ne yana hawa mota ko yana hawa babur ko yana hawa keke sai ya rika ganin ba da kullun ya tashi ga wannan matsala gobe wannan matsala saboda haka kullun ga motarsa a gida amma zuciyarsa tana gareji saboda haka kullun cikin cikin cikin abin nan zirya yake yi zuwa ga kanikawa yau a gyara nan gobe can ya balle yau a gyara can jibi can ya lalace to wannan duk zunubi na iya haifarwa da bawa wannan shi ya yasa yace kala ba'd as-salaf wani daga cikin magabata wanda shi ne alfubail ibn Iyad yake cewa inni la'asi Allah fa a'rifu fi khuluq imra'ati wa dabbati na kasance ina saba wa Allah ko in na saba wa Allah nakan gane hakan ta hanyar canjin ɗabi'ar matata da zan gani da canjin ɗabi'ar dabbata da zan gani wannan a zamanin waɗancan bayan Allah na ƙwarai kenan waɗanda suna iya gane cewa jiya sun saba wa Allah ko satin da ya gabata sun yi sabo ko watan da ya wuce amma a rayuwar mu ta yau wanda kullun cikin saban ake ba ƙaƙƙautawa in ma irin haka ta faru ba ma za ka iya tantance wanda saban ne ya haifar maka da wannan ba shi zai iya tunawa cewa eh akwai lokaci kaza da na yi sakaci iri kaza akwai lokaci kaza da abu kaza ya faru wanda na tabbata wannan abun bai dace ba saboda haka nan da na ya gaggauta tuba amma a yau ɗayanmu ba zai iya tunawa ba da gaggawa cewa wannan canjin da na samu wani saban Allah ne ya haifar min da wannan saboda sabo ne wanda yake hauhawa yana bibiyar juna daga wannan sai wannan daga wancan sai wannan ba a kakkautawa to irin wannan har ma ba za ka iya gane wani saban bane saboda ka su a wancan lokacin saboda yadda halayensu suke masu kyau zukatansu suke tsarkaka sukan iya ganewa cewa e wannan abin da nake gani dan canjin nan da nake gani ya faru ne a dalilin kaza da kaza da kaza shi yasa al-fudayl ibn iyad yake cewa inni la'afi Allah fa a'rifu zalika fi khuluq imra'ati wa dabbati wa kadhalika yashtari alayha awliya'u al-ma'mur awliya'u al-amr bil uqubati allati in 'adalu fiha aqamu alayhi hudud Allah hakanan waɗanda suke masu iko a kansa waɗanda suke shugabanni za su samu cikakkiyar dama sai masa uquba waɗanda in sun yi masa adalci su tsayar masa da haddin Allah yayin da ya kasance saban da yayi wanda ake tsayar da haddi ne a kansa in ma abin ya so ma ya kasance ba masu adalci ba ne. to al'amarin ma ya yi muni har su kai ga zalintar sama su wuce ma tsayar da haddi a kansa saboda haka ko da shugaba bai tsayar wa da mai laifi hukunci a kan laifinsa ba Allah na iya jarrabarsa da wani azzalibi mugu ya yi ta gallaza masa ya yi ta ainihin bakanta masa ya yi ta cutar da shi kuma duk a dalilin wannan sabon Allah da yake yi wa kazalika nuwalli ba'd adh-dhalimin ba'dan bima kanu yaksibun Allah ya ce haka muke dora wasu azzalimai akan wasu su yi ta zalunta su su waɗancan azzalimai ne su ma waɗannan zalincin suka yi sai Allah ya dora azzalimi akan azzalimi ya cuce shi Allah ce bima kanu yaksibuna saboda abinda suka kasance suna aikatawa na laifuffuka saboda haka koda babu shugabanni masu adalci waɗanda za su kamo mai laifi su yi masa hukuncin da ya dace da laifinsa to sai Allah ya jarrabe shi da wasu azzalimai wasu azzalimai shugabanni waɗanda za su rika gallaza masa suna gasa masa aya a hannu kuma babu yadda zai yi wanda kuma duk a dalilin saban Allah da ya jawo haka saboda ka saban Allah yana canza rayuwar bawa ko ya canza rayuwar al'umma ya canza ta daga daɗi zuwa daga daɗi zuwa wahala ƙaryatun kanat aminatan daraba Allahu masalan ƙaryatan kanat aminatan mutma'innatan ya'tiha rizquha ragadan min kulli makan fakafarat bi an'amillah fa azaqaha Allahu libasal khawfi wal ju'i bima kanu yasna'un saboda haka Allah ta'ala na iya juyawa al'umma ko wata ƙasa ko wata ƙabila ko wani yankin jama'a Allah ta'ala juya musu halin da suke ciki na jin daɗi zuwa ga wani hali mara daɗi saboda abin da suka kasance suna aikatawa na laifuka suna aikatawa na saban Allah duk wannan ba komai ne yake haifar da shi ba irin illa irin illa wannan mala yace wa kazalika tajtari'u tajtari'u alaihi nafsuhu fatata'assadu alaihi ce haka nan kansa wato ransa ko zuciyarsa ita kanta za ta samu wata cikakkiyar dama a kansa ta zama masa kamar zaki wato ya kasa tankwara kansa da kansa ba ma wai shaidanu na aljanu ba ba shaidanu na mutane ba ba wasu mutane can na nesa ba ko na kusa a har shi karan kansa ya kasa tankwara kansa bisa da aikata alkhairi yana ji yana gani ana kiran shi zuwa ga aikin alkhairi amma ba zai yi ba ko da kuwa ran nasa yana so amma kuma sai ya kasa tankwara ran nashi ta yi saboda mai saboda abin da ya kasance yana aikatawa na sabon Allah ubangiji ta'ala ya toshe masa duk wasu hanyoyin alkhairi shi sa wani lokaci sai ka yi mamaki sai ka ga wani Allah ta'ala ya ba shi dukkan wata irin dama wacce zai yi ayyukan alkhairi wanda zai bar bayansa da kyau a yi masa addu'a sannan ya bar wata sadaka jariya amma sai ka ga ko kaɗan zuciyarsa ba riya masa yi wannan aikin ga shi dai ya tara abinda inda zai dakata da neman duniya har ya koma ga Allah kai ba shi ba ma watakila har 'ya'yansa kai ba 'ya'yansa har jikokinsa wani ma har za su ci su bar wannan dukiyar amma shi yanzu ga shi shekaru sun ja sun tafi dan abin da ya rage tsakaninsa da kabarinsa dan taki kaɗan ne amma ko kaɗan baya tunanin ya aikata alkhairi watakila kuma a daidai wannan lokacin za a kai masa tallar wani aikin banza ka gan shi ya yi kane-kane a ciki ya yi dubu-dubu wajen taimakon wannan sai ka yi ta mamaki shi kuwa wannan me ya same shi to kada ka yi mamaki watakila irin waɗanda Allah ta'ala ne yake toshe musu hanyar alkhairi saboda irin laifuffukan da suka yi ta yi masa saboda haka ba ma su ba za ta taɓa buɗuwa ba na taga ta aikata alkhairi za ka riƙa mamaki ka ce ina ma ni nake da damar da wane yake da ita in yi kaza in yi kaza in yi kaza amma shi gashi da damar ko a jikinsa kuma sannan yana sarrafa wannan damar zuwa ga abin da ya zai kara cutar da shi ya kara jirgin da shi to ba komai yake jawo wannan ba shine abin da mutum ya gina rayuwarsa a kai na saban Allah shine mala yace wa kadhalika tajtari alaihi nafsuhu fatata'assadu alaihi ta zama masa kamar zaki da haka ba zai iya juya ta ba ba zai iya tankwara ta ba wa tastas'ibu alaihi ta gagare shi falau aradaha li khairin lam tutawi'uhu da zai nufeta da aikin alkhairi ba za ta bada ba za ta bada hadin kai ba ba za ta bashi hadin kai ba Walamtan tanqad lahu ba za ta jayu gare shi ba wata suquhu ila ma fihi halakuhu sannan kuma ta ja shi zuwa ga abinda halakarsa take a ciki sha'a am aba ya ya ki ko ya so wato bayan ta ki bashi haɗin kai wajen aikata alkhairi a daidai lokacin kuma ta rika jan shi zuwa ga aikata abinda halakarsa ce miraran a ciki amma ka same shi dubu dubu a cikin wannan wanda ɗaya yana daga cikin asar wato miyagun wato tasirin zunubi da saboda yadda zunuban namu a yau suka yi yawa har ma ba ma tantance waɗannan asar ɗin har ma ba ma ganinsu kamar yadda muka ce magabata saboda abin nasu da sauƙi suna ganin asar ɗin za su gada cewa wannan abin na yi laifi iri kaza shi ya ja min haka to amma mu saboda yawan saban har ta kai ma waɗannan abubuwan in suka faru ba ma gane cewa saban mu ne ya jawo mana za mu rika tunanin wasu asbab daban ya rika ganin wani ne ya ja masa asara ce a dukiyarsa ya samu ya rika ganin ai wani da wani shi ya ja mai ne asara ba zai taɓa kawo magana saban Allah ba za ka duk wani abin da zai same shi zai fassara shi ne da wani abu ba saban da yake wa Allah ba saboda haka zai rika ganin cewa to in ya toshe abu kaza toshe abu kaza toshe abu kaza zai magance wannan matsalar wanda ko ba haka bane gyara halaye da kyautata alaka da samun kusanci ga Allah ta'ala shi zai gyara masa wannan matsalar shi ne amala yake gaya mana shige ɗaya ne za ka shiga ka kubuta ka shiga ganuwar ubangiji kasance a cikin ganuwar ubangiji to a lokacin ne ka sawa kanka samarwa kanka tsaro daga dukkan wani mai mai tunanin cutar da kai ko mai yunkurin halakar da kai mala yace wa zalika li anna ta'ata hislur rabb tabaaraka wa ta'ala alladhi man dakhalahu kana min al-aminin wa zalika saboda yadda al'amarin yake <coughs> li anna ta'ata domin yi wa Allah ta'ala biyayya hisnur rabbi tabaraka wa ta'ala shine ganuwar ubangiji ta'ala shine gurin da zaka shiga ka samu tsaro na ubangiji ta'ala allazi man dakhalahu kana min al-aminin wanda duk wanda ya shige shi to yana daga cikin amintattu fa idza faraqa al-hisna ijtara alayhi qutta'u at wa gairuhum yayin da duk ya fito daga wannan ganuwar to shikenan yan fashi sun samu dama cikakkiya a kansa hakanan sauran macuta su ma an samu cikakkiyar dama a kansa inda zai gudu ya tsira shine ya koma zuwa ga Allah dan ne wurin tsira firru ila Allah jami'an ayyuhal mu'min fa firru ila Allah ku ruga a guje zuwa ga Allah ta'ala ba abin da ba inda zaka je ka tsira Allahumma la manja wa la malja minka illa ilaik babu gurin da bawa zai je fake babu gurin da bawa zai je samu tsira sai zuwa ga Allah ta'ala مالك فإذا فارق الحسن اجترى عليه قطاع الطريق وغيرهم ala حسب اجترائه على مآث الله يكون الشراء على الآفات يكون الشراء هذه الآفات والنفوس عليه ما لا يشي wajen yi wa saban Allah haka dan waɗannan masifu suma, da waɗannan bala'ai da waɗannan rayuka za su samu iko a kansa gwargwadon yawan saban Allah sa gwargwadon irin power da za su samu yana rage saban Allah power suna raguwa yana kusantar Allah yana ƙara nisanta su da ya shiga ganuwar ubangiji ya samu kubuta daga gare su amma matukar yana cikin saban Allah to a waje yake kuma babu masu taimaka masa ba ba wanda zai taimaka masa mala yace walaysa lahu shay'un yaruddu anhu ba shi da wani abin da zai bashi kariya da zai kare shi fa inna zikrullahi wa ta'atuhu والصدقة وإرشاد الجاهل والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر munkari ترد على العبد ما لا يجد domin أمة Allah. da kuma yi wa Allah da'a da sadaka da dukiya da ilmantar da jahili da umarni da kyakkyawan abu da hana mummuna waɗannan su ne wiƙayatun taruddu anil abdi su ne garkuwa da za ta kare bawa wato waɗannan ayyuka da ire-irensu su ne abin da za su yi wa bawa kariya yayin da ya rasa su to ya zama ba shi da wata kariya mala yake bi manzilatul quwwa allati taruddu al-marada wa tuqawimuhu kamar misalin wato garkuwar jiki ne da take jikin bawa wacce take mayar masa take kare shi daga cututtuka take yakar cututtukan da zasu kawo masa hari kamar yadda kowa ya sani Allah ta'ala ya dasa garkuwar jiki a jikin kowane mai kowane dan adam wanda idan wannan garkuwar jikin ta kasance lafiyayya ce to dukkan wata cuta da zai shaka ko zai sha to wannan garkuwar jikin za ta yaƙi wannan cutar ba za ta ba ta dama ta yi mata illa ba to haka ayyukan ɗa'a suke haka biyayya ga Allah take garkuwa ce gabawa daga dukkan wani mai nufinsa da da sharri sawa'u cikin mutane ne ko cikin shaidanun aljanu nake fa idza saqatatul quwwa galaba waridul marad fa kana al halak ce duk sanda aka rasa wannan garkuwar wacce za ta kare bawa da shi ke na wannan rashin lafiyar kuma da za ta dan kako shi sai ta yi ƙarfi ta yi rinjaye daga nan shi ke na sai a halaka to haka bawa yake da shi da wato tsakaninsa da ubangijinsa da kuma shaidanu shiga cikin da'ar Allah ta'ala shi ne bawa kansa kariya yayin da ya kasance ya rabu da da'ar Allah to shi ke na ya bujirar da kansa ga abokan gabansa waɗanda cikin ɗan ƙanƙanin lokaci za su yi nasara a kansa mala ya ce falabudda lil'abdi mai sha'in ya ruddu anu dole ne bawa ya nema wa kansa abinda zai kare kansa daga waɗannan bala'ai fa inna mujaba sayyi'ati wal hasanat fa inna mujiba sayyi'at mujiba sayyi'ati ya ta dafa. domin abinda kyawawan ayyuka munanan ayyuka da abinda kyawawan ayyuka wato abinda ke abinda mujab abinda mujabis sayiat abinda nan ayyuka suke haifarwa da abinda kyawawan ayyuka suke haifarwa to suna suna karo da juna in kai kyakkyawan abu to zai haifar maka alkhairi a rayuwarka zai haifar maka nutsuwa zai haifar maka da kwanciyar hankali za ka yi rayuwa mai kyau wannan shine mujab na alhasanat as sayi'at mujab ta abinda suke haifarwa shine za ta haifar maka da qalaq da damuwa da wasu wasi, da rashin kwanciyar hankali da bakin ciki to yayin da bawa ya kasance yana yin ayyukan kwarai yana kuma saban Allah to abubuwan da wannan aikin saban Allah zai haifar da wanda wannan za su rika wato kokawa da juna ne to kaga wanda yafi yawa shi zai fi rinjaye idan ya zama da sayyi'at ɗinsa sun yawa sai su bige abinda hasanat ɗin suke so su haifar masa a rayuwarsa idan kuma hasanat din ne suka fi yawa to sai su kokawa sai su kayar da abin da waɗancan sayi'at suke haifan masa a rayuwarsa wa yakunu al-hukmu lil ghalibi kama taqaddam saboda haka wanda ya fi rinjaye shine ƙarshe zai zama ya cinye wa kullama kawiya janibul hasanati kana ar-raddu kana raddu aqwa duk sanda ɓangaren hasanat ayyukan alkhairinsa ya karfafa to raddin wato kariyar da zai samu ita ma za ta ƙara ƙarfi kamar sojoji ne duk sanda ya kasance kana da isassun sojoji a fagen daga kuma masu tirenin waɗanda suke sun san abin da suke to kana samun sa tsammanin cin nasara akan abokin faɗanka yayin da kuma naka sojojin naka kasance masu rauni ko ku a'a suka zama ba su da yawa wancan kuma abokin gaban naka yana da sojojinsa masu ƙarfi masu yawa to babu shakka galaba tana bangarensa to shi ne ya ce fa inna Allah yi dafi wa anin lazina amanu domin Allah ta'ala shi ne yake kare waɗanda suka yi imani saboda imaninsu saboda imaninsu Allah ta'ala yake yin difa'i gare su yake kare su kariya a nan ba wai da kawai kariya ta mutum ɗan uwanka mutum ba a'a kariya daga komai ma dukkan wani abin da zai cutar da kai Allah ta'ala yana kare ka inna Allah yudafi'u 'anil ladina amanu mala yace wal imanu qawlun wa amal tunda Allah yana kare waɗanda suka yi imani to menene imani magana ce da bawa zai furta ta sannan kuma a ganta a aikace wannan shine imani ba wai kawai da baki ba yace shi mu'mini ne da baki yace shi musulmi ne a'a a ga alamar imanin da musuluncin a tattare da shi a aikaci wannan shine ake cewa imani fa bi hasabi fa bi hasabi quwwati al-iman dafu gwargwadon karfin wannan imanin gwargwadon kariyar da zai samu saboda ka kowane mumin yana samun iya kariyar da yake samun gwargwadon imaninsa gwargwadon karfinsa wallahu almusta'an Allah ne abin neman taimako ومن عقوباتها أنها تكون العبد أحوج ما يكون إلى نفسه فإن كل أحد يحتاج إلى معرفة ما ينفعه وما يضره في معاشه ومعاده وأعلم الناس أعرفهم بذلك على التفسير وأقواهم وأقيس من قوي على نفسه وإرادته عملها فيما ينفعه وكفها عما يضره وفي ذلك تتفاوت مآرف الناس وهممهم ومنازلهم فأعرفهم من كان عارفا بأسباب السعادة والشكاوى وأرشدهم من آثر هذه على هذه كما أن أسفههم من أكس الأمر والمعاصي تكون العبد أحوج ما كان إلى نفسه في تحصيل هذا العلم وإيثار الحد الأشرف العالي الدائم على الحد الخسيس الأدنى المنقطع فتحجبه الذنوب عن كمال هذا العلم وعن الاشتغال بما هو أولى به وأنفع له في الدارين فإذا وقع مكروه واحتاج إلى التقلص منه kana hu kalbuhu wa nafsuhu wa jawarihuhu wa kana bi manzilati rajulin ma'ahu sayfun ku shiyahu sadahu wa lazima kiraba bi haythu la yanjazibu ma'a sahibihi idha jazaba fa arada lahu adu yuridu katlahu fa wada'a yadahu ala ka'imi sayfihi wa shahada li yukuri fa lam yakhruj fa dahamahu al adu wa zafi rafi. كذلك الكلب يسدأ بالذنوب ويسير مثقنا بالمرض فإذا احتاج إلى محاربة العدو لم يجد معه منه شيئا والعبد إنما يحارب ويساول ويقدم بكلبه والجوارب تبع للكلب فإذا لم يكن عند ملكه قوة يدفع بها فما الظن بها وكذلك النفس فإنها تقبض بالشهوات والمعاصي وتضعف أعني النفس المطمئنة فإن كانت الأمارة تقوى وتتعسد وكلما قويت هذه ضعفت تلك فيبقى الحكم والتصرف للأمارة وربما ماتت نفسه المطمئنة موتا لا يرتجى معه حياة ينتفع بها بل حياته حياة يدرك بها الألم فقط والمقصود ما ya <coughs> ومن عقوباتها أنها تكون العبد أحوج ما يكون إلى نفسه وتوينا daga cikin ukubobin saban Allah da zanubi wanda ita ce ukuba ta 44 annaha takhunu al-'abd ahwaja ma yakunu ila nafsihi wato zanubi zai wato ha'inci bawa yayin da yafi kowane lokaci bukatuwa zuwa ga kansa yayin da yake da bukatuwa zuwa ga kansa a yayin nan zai ga cin amana da wannan zunubin zai haifar masa a rayuwarsa fa inna kullu ahadin muhtajun ila ma'rifati ma yanfa'uhu wa ma yadhurruhu fi ma'ashihi wa ma'adihi saboda kowanne daya kowanne mutum mabukaci ne zuwa ga ya san abin da zai amfane shi da abin da zai cutar da shi a rayuwarsa ta duniya da rayuwarsa ta lahira kowa mai bukatuwa ne zuwa ga wannan menene zai yi amfana a duniya menene kuma zai yi amfana a lahira menene idan yayi yi shi zai cuta a duniya menene kuma idan yayi yi shi zai cuta a lahira duk bawa mabukaci ne zuwa ga sanin haka wa a'lamun nasi a'rafuhum bidhalika ala tafsiri don haka wanda yafi kowa ilimi cikin mutane shine wanda yafi kowa sanin abin da zai amfane shi a duniyarsa da lahirarsa ya aikata shi ya fi kowa sanin abin da zai cutar da shi a duniya sai da lahira sai kauce masa wannan shi ya fi kowa ilimi wa aqwahum wa aqyasuhum man qawiya ala nafsihi wa iradatihi wanda kuma ya fi kowa karfi fi kowa hankali cikin mutane shine wanda Allah ta'ala ya bashi karfi bisa ga kansa da niyyarsa da zuciyarsa wato ya fi karfin zuciyarsa fi karfin abin da ransa yake so ya fi karfin iradarsa fasta'malaha fi ma yanfa'uhu ya aiwatar da zuciyarsa cikin abin da zai amfane shi wa kaffaha amma yadurruhu ya tsare ya hana zuciyarsa aukawa cikin abin da zai cuce shi to wannan shi yafi kowa karfi cikin mutane shi yafi kowa hankali sa da hankalinsa shine yayi kokari ya tirsasa zuciyarsa ya tirsasa kansa wajen aikata abin da zai amfane shi a duniya da lahira ya tirsasa zuciyarsa ya tirsasa kansa wajen kaucewa abin da zai cutar da shi duniya da lahira to wannan shi yafi kowa ƙarfi shi yafi kowa hankali da wayo wafi fi zalika tatafawatu wa zalika tafawatat ma'arifun nasi wa hibabuhum wa to a cikin wannan ilimin mukan mutane suna fifitar juna na wani yafi wani saka ba ɗaya ake ba wajen sanin abin da zai yi amfani da sanin abin da zai cutar wani ya fi wani sanin abin da zai amfane shi da abin da zai cutar da shi sannan mutane ba ɗaya suke ba wajen tirsasa wa kansu aikata abin da zai amfane su da tirsasa wa kansu barin abin da zai cutar da su ba ɗaya suke ba wani ya fi wani anan fa'arafuhum man kana arifan bai asibabi sa'adati wa shakawa wanda ya fi kowa ilimi ya fi kowa irfani shi ne wanda ya fi kowa sanin hanyoyin da za a bi bawa zai biya ya samu arziki na duniya da na lahira ya san asbab abubuwan da suke jawo shaka'i cewa ta duniya da lahira wa arshaduhum man athara hadhihi ala hadhihi wanda kuma yafi hankali yafi nutsuwa yafi kamala a cikin mutane shine wanda ya zaɓi wato abin da zai amfane shi ya zaɓi bin hanyoyin da za su kai shi ga sa'ada ta duniya da lahira ya bar abin da zai cutar da shi duniya da lahira wannan shi ne ya fi shiriya ya fi hankali kama an na asfaha hunman a kasar amra kama yadda wanda ya fi kowa wauta shi ne wanda ya juya da al'amarin ya zaɓi abin da zai cutar da shi duniya da lahirarsa ya bar abin da zai amfana da shi duniya da lahira wannan shi ne mikiyasi shi ne ma'auni wato ma'auni na gane wanda ya fi ilimi na gane wanda ya fi hankali na gane wanda ya fi ƙarfi shi ne sanin abin da zai amfanar da kai a rayuwa ta duniya da ta lahira da ƙoƙarin aiwatar da wannan barin abin da zai cutar da kai duniya da lahira da ƙoƙarin kauce masa tirsasa wa zuciyarka akan haka a nan ne ake gane mutumin da ya fi ilimi ake gane mutumin da ya fi hankali amma ba wai wanda ya fi kowa sanin ya za a samu kuɗi ba ko ya fi kowa sanin ya za a ci zaɓe wannan ba wai shi ne ya fi kowa hankali ba ko ya fi kowa ilimi a'a wanda ya fi kowa sanin asibabu shaka asibabu sa'adati wa shaka man kana a'rafa bi asibabu sha'adati wa shaka wannan ne ma'aunin wannan shi ne ma'aunin kuma wanda ya san dalilin saukarsa ko saukar da shi doron ƙasa samar da shi a doron ƙasa me yasa Allah ta'ala ya yi shi ya halicce shi ya halitta masa dukkan waɗannan manya-manyan abubuwan da yake gani wanda suke masa hidima ba ƙaƙƙautawa dare da rana da kai komansu taurari da ruwan sama da tsirrai da yake fitar masa menene hikima menene sababin da Allah ya sa yayi masa shi gashi a cikin halittun Allah dan kankani ne in ka kwatanta shi da sauran manya-manyan halittun da suke kewaye da shi dan mitsitsi ne dan tsugulutu ne amma kuma Allah ta'ala ya sakkara masa ya hore masa dukkan waɗannan abubuwa su zama masu yi masa hidima wa sakkara lakum ma fi samawati wa fil ardi jami'an min duk abin da ke sama da ƙasa Allah ya ce ya hore maka sun amfanar da kai kai dan adam me ya hikimar da ta sa yayi maka haka ka san wannan hikimar ka yi ƙoƙarin kiyaye ta shi ne alamar kai mutum ne mai hankali shi ne alamar kai mutum ne wayayye wanda ka san rayuwa amma yanzu da yake al'amarin ya juye hankulan sun gurɓace wanda ya fi fitsara ya fi shakiyanci sai a ce da shi shi ne wayayye saboda haka sai a ce akwai ƙasashen da suka waye in ka tambaya ina ne kasashen da suka waye shi ne kasashen da ake halatta zina ake halatta shan giya ake halatta riba ake halatta ɗaya zagi ubansa ya saba masa ake halatta dukkan wani abin da kasan Allah ya haramta aka ba wa kowa damar ya yi rayuwarsa yadda ya ga dama sai a ce to waɗannan su ne ƙasashen da suka waye mu ma haka muke cewa sai ƙasashen da suka waye kasashen da ba su waye ba ko wanda bai waye ba su da kasar da ake sallah akai akai ake gina masallatai ake yi wa yara tarbiya ake cewa mata su sa hijabi da ba su waye ba to kaga hankali ya gurɓace hankali ya lalace wato kamar kamar mutumin da ya sha wani abu ne ya bugu a lokacin abin da ake ganin daidai shi ba shi yake ganin daidai ba lokacin da mutane annabi lot suka kawo wa safar farmaki bayan ya gargade su ƙarshen magana da ya gaya musu alaisa fi kuma rajulun rashid ba mai hankali a cikinku ba mai hankali a cikinku Allah ta'ala ya gaya masa cewa a haukace suke la'amruka innahu lafi sakratihim ya'ma suna cikin maye suna cikin dimuwa wannan abin da suke yi na saban Allah ya zautar da hankalinsu to shine nan mala yake gaya mana mizani na sanin wanda fi kowa hankali da wayo da wayewa shine wanda yafi sanin asbabu asbabu wa shaqa me zai yi ya rabauta a duniya me zai ya rabauta a lahira ya kiyaye wannan to wannan shi yafi kowa shine aqalun nas shine arshadun nas wanda kuma duk ya saba ma wannan to shine asfahan asfahun nas shi yafi kowa wauta amma da yake al'amari ya lalace shi wawan shi yake gari shine mai hankali masu hankalin su ne wawaye idan tilalahu lahu amilu kama amalan nas قالوا أنؤمن كما أمن السفهاء التي ألا إنهم هم السفهاء ولكن لا يعلم ويسا أما النبي سوني واواي wanda ba su waye ba yanzu sai mai imani kamar yadda waɗannan wawayen kawai an zo an yi wasa da hankalinsu kawai an sa sun yadda da wani abu gaibi abinda baka gani ba ga abu karara kana gani na jin daɗi ka bar shi ka kama wani abu wanda yake gaibi saboda ka su su su ne wayayyu Allah ce ala innahum humus sufaha ka duba taukidat da ubangiji ta Allah ya sanya a cikin jumla muakkidat ala taukidi ne adatu tanbih ce tabi'a litauki ala ga inna sannan innahum humus sufaha sannan aka kawo wani abin da zamirul fasli wanda shi ma yana nufin taukidi homo sufaha wato kamar ba wani wawa da ya kai waɗannan in kana neman wawa na ƙarshe ka samu waɗannan su ne wawayen ƙarshe amma walakin la ya'lamu ba su sani ba to shi ne mala yake cewa wal ma'asi taqulu al abdu wa taqulu al abda ahwaja ma yakunu ila nafsihi fi tahsil hadha al ilmi wa ithar al hazz al ashraf al ali al da'im ala al hazz al khasis al adna al munqati' yace saban Allah suna haɗintar bawa yayin da yafi kowane kowane lokaci bukatuwa zuwa ga kansa zuwa ga kansa ga zuciyarsa wajen ya samar wa kansa wannan ilimin shine al-ilmu bi sa'adati wa asbabi shaqa wa ithar al-hazz ashrafi ya zaɓa wa kansa rabo mafi girma mafi daraja al'ali mafi ɗaukaka. adda'imi rabo wanda yake na dindindin ya zaba wa kansa wannan ya fifita wa kansa ala al-hazm al-khasis al akan wani rabo la kaskantacci abin al wanda yake na kasa sosai al-munqati wanda yake mai yankewa to a daidai da lokacin da yake son zuciyarsa shi kansa ya fahimci ilimin da zai kai shi zuwa ga sanin asbabus sa'adatu wa shaqa a lokacin saban Allah zai haɗince shi ya hada zuciya shi ƙoƙarin neman wannan ilimin saboda haka ba zai iya tirsasa zuciyarsa ba zuwa inda ake karanta alkur'ani ba zai iya tirsasa zuciyarsa ba zuwa inda ake karanta hadisan manzon Allah ba zai iya tirsasa zuciyarsa ba ta tambayi abin da bata sani ba ba zai iya tirsasa zuciyarsa ba ta yi ƙoƙarin bibiyar abin da ta jahilta ba zai iya sa zuciyarsa ta yi wannan ba a yayin da yake buƙatar ya samu kuma wannan a rayuwarsa to kaga me ya ja masa saban Allah da yayi yawa ya toshe zuciyar tashi ba zai iya yin haka ba fatahjubuhu dhunubu an kamali hadha al-ilm sauraka zunubai su sa masa shamaki ba zai kai ga samun irin wannan ilimi cikakke ba wa an al-ishtigal bima huwa aula bihi wa anfa'u ba zai iya shagalta da abin da yafi cancanta ya shagalta da shi ba abin da zai amfanar da shi a duniya da lahira malam ya ce idza waqa fi idan ya fada a cikin wani abu mara dadi wani abu mara kyau da ila at-takhallus minhu ya buƙaci ya kubuta daga wannan abu mara dadi khanahu qalbuhu wa nafsuhu wa jawarihu zuciyarsa da kansa da gabobinsa duk sai su ha'ince shi su ci amanarsa su ƙi shi haɗin kai wajen ya samu hanyar kuɓuta daga wannan makaruhi wa kana bi manzilati rajulin ma'ahu sayfun qad ghashiyahu al-jarab akike anaka qad ghashiyahu sadau qad ghashiyahu al-jarab jarab din ne sadau din wa kana bi manzilati rajul sai zama kamar mutun ne wanda gashi yana da takobinsa amma takobin ya yi tsatsa wala zima kirabahu yana cikin kubansa ba a fitar da shi ba daɗe lokaci mai tsawo ya yi tsatsa ya dankari a ciki da haitu la yan jazibu ma a sahibi ijaza zubahu ta yadda in mai shi ya yi ƙoƙarin zaro shi lokacin bukata ba zai fito daga cikin kubansa ba fa'ara da lahu a duhu yuridu katla yana tsaye da takobinsa a cikin kubansa a tsaye sai makiyinsa ya bujuro masa yana nufin kashe shi fa wada dahu ala qa'imi sayfi shi kuma ya dora hannunsa akan wato hannun abin da din takobin sa akan hannun takobin sa wajtahada li yukhrijahu yayi iya kokarin sa ya fito da takobin falam yakhruj ma'ahu amma takobin ya fitowa fadahamahu al'adu wa zafara bihi makiyinsa ya cin masa ya kuma ci nasara akan sa wato to haka bawa yake tare da da zuciyarsa da gabobinsa da ransa yayin da ya saban Allah to zuciyar tana tsatsa kamar yadda wancan takobi yayi tsatsa a cikin kubansa yayin da ya ga wani abin da ya same shi mummuna yana kokarin ya koma ga Allah to zuciyar kuma sai ta ki shi haɗin kai saboda ta yi tsatsa ta daskare ya saba da abin da yake sharholiya ne a rayuwarsa da saban Allah ba zai iya bari ba gashi yana cikin cutuwa amma ba zai iya dainawa ba za ka ga irin wannan ga wanda suke masu wanda suka kai matuƙa ga shan taba ko shan giya ko shan kayan maye gashi yana cikin wani hali ana gaya masa cewa yana zuwa likita yana gaya masa cewa sai ka daina shan taba ƙodojinka za su daina aiki nan ba da daɗewa ba abin da ya rage na aikin su bai fi 20% ba saboda haka ka kiyaye 20% din nan ka ci gaba da rayuwa amma daga ciki sai ka daina shan taba ko sai ka daina shan giya ko ka daina shan kwayoyi gashi ne ga abin da zai halaka shi ga dangadan yayi kokarin tirsasa kansa ya bar wannan saba amma ya kasa saboda haka makiyin nasa zai ci karo haka cutar za ta galaba a kansa ta halaka shi to haka saban Allah yake wa bawa haka yana daga cikin asar ɗinsa lokaci ya yi za mu tsaya a nan insha Allah sai karatu na gaba abinda muka faɗa daidai Allah ta'ala ya bamu ladansa wanda muka yi da kuskure kuma Allah ya fi mana wa sallallahu wa sallama ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh